Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta yi barazanar sake komawa yajin aiki kan zargin da suke yi wa gwamnatin ƙasar na kasa cika alkawarin da ta yi da kuma yadda take musguna musu yau abin da wannan shiri zai mai da hankali a kai kenan shugabanni sun gane lagonmu karerayin su iri ɗaya kai waye batu na hanyoyi in kun zaɓai yana faɗin ya zo share hawaye akan ruwan sha zai kare kamfen karya suke mana man zama 'yan yayi. Kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, bayan janye yajin aikin da aka kwashe kusan watanni goma ana yi a Najeriya a ƙarshen shekarar da ta gabata, ƙungiyar malaman jami'o'i ta ɓara inda ta yi barazanar komawa yajin aikin saboda abin da ta kira cin zarafin da gwamnatin ƙasar ke yi wa wasu malaman. shugaban kungiyar na ƙasa farfesa ayo akinwole ya sanar da shirin nasu inda ya zargi gwamnati da musguna wasu malaman saboda shiga wancan yajin aikin da aka yi da kuma kin biyan wasu daga cikinsu albashi har na kusan watanni goma wakilinmu a bauchi ibrahim malam goje ya tattauna da dr adamu babayo shugaban kungiyar reshen jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi kuma ga abin da ya shaida masa a kai wato gaskiya tun ranar 22 ga watan 12 a shekarar da ta fita muka janye yajin aiki amma tun daga wannan watan ma da aka janye yajin aikin zuwa watan daya gwamnati suka fara nuna mana rashin cika alkawarruka daban-daban to amma duk da haka da walhalun da ake ciki da sauran kikikaka da ake kayi gwamnati dai sun a cikin abubuwan da muka tsaya da su sun sake mana wannan kuɗi da muke bukata a wata take kiransa yan academic allowances bayan wannan kuma gaskiya ba wani abu da suka sake sakewa illa iyaka ma sai biyan albashi da suke yi kuma a haka ma suna gallaza mana suna gallaza ma 'ya'yan kungiya duk da a cikin yarjejeniyar da muka yi da gwamnati mun ce babu cuta babu cutarwa sai gashi biyan albashin mu ya fa yana ta samun tsaiko dr babeo ya ce akwai waɗanda suke bin albashin da ya kai watanni goma tsaiko ya akwai wanda sai wani wata ya shiga sannan a biya mu akwai waɗanda suna bin gwamnati wajen wata takwas akwai wanda suke bin wata bakwai akwai wanda suke bin wata tara akwai masu wata goma sha uku kaga tun daga watan biyu kenan da suka dakatar da albashin mu zuwa yau ko kuma zuwa ƙarshen wancan wata da ya fita wata goma sha uku wanda ba su biya shi ba yanzu menene matsayin ku a game da wannan matsaloli da suke fuskantar ku kun yanke shawara matakin da za ku dauka to alhaji wato kasan ita kungiyar mu tana da tsari kuma tsari shine ana tuntuɓa ne daga ƙasa har sama kuma a gaskiya a yanayin da muke ciki kenan yanzu mun fara tuntuɓan juna mun fara bibiyan kanmu saboda menene mu tattara bayananmu mu koma ga shugabanninmu mu shito shugabanninmu ga yadda fa gwamnati ta ce idan gaskiya wato ƙasa gaba ɗaya 'ya'yan ƙungiya ba wani daɗi suke ji da halin da gwamnati suke nuna mana a yanzu ba ko yanzu maganar tattaunawa na tsari na conditions of service mu da maganar kuɗi na revitalization abinda zai baka mamaki ma da ibrahim shine jami'an da aka kirkiro su cikin yajin aikin nan wannan dan biliyan talatin da gwamnati suka alƙawarin da su bada sun sa su a ciki kaga mun yajin aikin nan kudin jami'o'in nan ba ku kirkiro su ba amma yanzu kun zo kuna shaida mana cewa gwamnati kuɗi ne na gwamnati sai yadda gwamnati ga dama za ta bada mun ga dama mu yadda mun ga dama kada mu yadda to kaga ai babu daɗi haka kaga wannan duk rashin kamala ne da kyautatawa juna da rashin kuma yarda da yarjejeniyar da aka yi ma'ana za ku sake koma yajin aiki gaskiya bisa ga dukkan halamu kuna da wani lokaci ne da kuka kayyade cewa in aka kuka cimma wannan lokacin ku samu aka ci gaba da fuskantar wannan matsala za ku shiga za ku koma yajin aiki ai malam ibrahim lokaci dawa mu mun riga mun gaya musu cewa mun ba su ne eh, bisa ga wasu sharuɗa don haka kuma za mu iya koma yajin aikin na anytime gaskiya ba tare da wai Eh, eh, mun sake koma mun gaya musu idan tun da bamu gamsu kuma yayan kungiya suna ta kuka suna ta koka mana cewar su basu gamsu za mu je mu gaya ma shugaban mu ma mu gamsu da shi ba mun sun ga dama su yi abin da ya dace sun ki shikenan suna ta wulakanta mu ne suna gallaza mana wanda kuma bai dace a duka mana haka ba to wani zai ga kamar kun yi gajin hakuri kwanan da aka dawo an yi wajen wata tara yara suna gida dalibai suna gida ba karatu an dawo kuma yanzu me yasa ba za ku yi hakuri ba watakila a shiga sabuwar shekara da sauransu a shigar da ku cikin tsari na kasafin kuɗi kai na gwamnatin tarayya kamar yadda ita gwamnatin take wannan korafi me yasa ba za ku yi hakuri ba saboda kar a gurgunta tsari na ilimi gaba daya a ƙasa to malla ibrahim shi gurgunta tsarin ilimi ba namu ne ba alƙawurkan nan da gwamnati suka kasa cimmawa shi ne ke ciwo tuwo ƙwarya yanzu idan ka lura fa akwai malamanmu da sun ci basussuka da ya fi karfin albashinsu mu ma muna nan shugabannin ƙungiyar nan haka muke ta fama da su muke taimaka musu da dama da hagu saboda menene kada a rika samun tsaiko wajen aiki malamanmu nan an dawo aiki sun ɗauki aikin nan da amana sun ɗora suna yi sai ya zamana kuma mu a rika wulakanta mu kaga ai babu daɗi ta bakin dr adamu babeo kenan shugaban kungiyar malaman jami'o'in najeriya reshen jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi to koya ɗaliban da wannan yaji zai shafa ke kallon wannan yunkuri ga abinda wasu daga cikinsu suka shaida wa ibrahim malam goje to da ka gabatar da kanka to suna na dai sangare al'amin muhammad ɗalibi ne a jami'ar abaka ta fawa balewa faculty of science industrial chemistry ma'ana kwas da nake karanta wani hali kuke ciki yanzu da kuka ji ana shirye-shiryen sake koma yajin aiki to gaskiya wannan ba karamin tashin hankali bane a gurin kowane ɗalibi in duk sanda aka yi maganan yajin aiki saboda yanzu ya dawo abu ne da kwas ɗin shekara uku shekara hudu sai kayi shekara bakwai alal misali yanzu duk wanda ya shigo makaranta a sadin 2015 a ƙa'ida shekarar biyar za ka yi a makarantar nan ka gama makaranta amma gashi yanzu muna cikin shekara na shidan kuma gashi matsalar na still sake tasowa na yajin aikin Eh, to menene ka ga su ita kungiyar ta aso da ita kanta gwamnatin tarayya eh to tunda abu ne na yarjejeniya kuma maslaha duk abin da ake yi ana neman maslaha ne ita kungiya ta taimaka ta duba ita ma gwamnati ta taimaka ta duba idan gwamnati ta ba da rabi a cikin abin da kungiya take bukata dan allah kungiyar ta taimaka ta daga kafa a duba saboda mu dalibai kuma muna mazaunin yara ne a wajensu 'ya'ya a wajen su. in suka yaka ko sun taimake mu sosai sunana hassan kamar da jikamshi ina faculty of technology education department of science education abubakar ta fahabula university bauchi da yan katsina ne ina karatu a jami'ar abubakar ta fahabula university ya kuka ji ne ko ɗalibai yanzu da ake kokarin biyar muku da hana agogo baya to a lahirin gaskiya kam um, strike da aka shiga na baya a hakikanin gaskiya ɗalibai sun shiga cikin wani yanayi na tashin hankali saboda mutum ne zai fara karatu amma bai san lokacin zai kama shi ba muna kira ga gwamnati ta taimaka ko da a ce ba duka alƙawarka ba ne za ta cika malamanmu ta taimaka ta ba su wani abu wanda ya sami a samu a daidaita saboda ba a samun yadda ake so amma mi a samu a reconciliation domin a ba su wani abu da cikin haƙunan domin haka za a kai bincike shi rubutu ba ƙarya ne ba an yi rubutu kan cewa akwai abu da suke bin haƙin su to ya kamata a ce an biya su saboda a ƙasa idan aka ce karatu yana ja baya to dole me da kowane fanni a ƙasa dole za a samu matsala a ni sunana suleiman ya mai samari wanda ya kuma sani da jada a nan atv na faculty of technology education department of science education which is mass education to menene kiranka ga isu hukumomi ma'ana ita gwamnatin tarayya da ita asu da su kasu bari wannan yajin aiki ya sake dawowa e gaskiya dai asu ya kamata su duba eh, wannan lamarin su ma gwamnati ya kamata su duba kan cewa dalibai sun shiga wani yanayi wanda strike nan ya dauke mu lokaci da yawa kamar yadda abokina dan uwana wanda ya magana yanzu ya kamata a ce ma mutane suna aji biyar kaga kana aji hudu ya kamata a ce kana aji ko kana aji biyu so gaskiya ya kamata gwamnati ta duba da wannan lamarin ta taimaka ta hana zuwa yajin aiki ta bakin wasu daga cikin ɗaliban jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi kenan To mun iya bakin ƙoƙarinmu domin jin ta bakin ministan ilimi Malam Adamu Adamu amma abin ya ci tura. Nan gaba idan ya ɓara za ku ji. Ga ƙasa ta komai mai yalwa, ga talauci ba na misali. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International. sai kuma wakilinmu ibrahim malam goje da ya hidimar hada shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya